Yara ababen so ne ga ɗaiɗaiku da kuma kowa a cikin al'umma. Yara na daga cikin mafi soyuwar zukatan kowace halitta ta ɗan adam har da dabbobi. Hakan ne sanya aka ware ranar bakwai ga watan Mayu na kowace shekara a nan Najeriya domin ta zama ranar yara. Bikin yara ya haɗar da gwamnati da kuma ƙungiyoyi da ba su da haɗi da gwamnati. Yaran da suke a makarantun firamare da sakandare akan yi musu hutu. Makarantun yaran kan shirya bukukuwa inda akan saka yara gasa da wasanni kala-kala waɗanda za su kaifafa zukatan yara. Haka zalika akan zaɓo wasu makarantun yara a shirya musu fareti kamar kamar yadda manya ke yi. Ranar yara ta samo asali daga kasar Turkiya a ranar 23 ga watan Afrilun 1920. Sannan ya shiga duniya inda aka kuma yi a birnin Geneva na ƙasar Switzerland a shekarar 1925. Daga baya ne haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙasashen duniya United Nations ta ƙaddamar da bikin na duniya a shekarar 1955 bayan da ta shelanta wa duniya muhimmancin taron a 1954. Daga wannan lokaci ne ya karɓa a duniya tun kafin Najeriya ta sami 'yancin kai. Mafi yawan ƙasashen duniya na yin bikin a watan Nuwamba saɓanin anan Najeriya sakamakon zaɓin ranar da aka gabatarwa da Najeriya muhimmancin wannan rana a 1964. An samar da wannan rana ne domin wayar da kan mutane akan matsalolin da yara kan fuskanta duba da cewa kaso 40 cikin 100 na mutanen Najeriya yara ne kimanin kaso 1 bisa uku na yaran masu shekaru 6 zuwa 14 ba sa samun damar zuwa makaranta da dama daga cikin yaran na barin karatu bisa dalili daban-daban wanda har zuwa wannan lokaci gwamnati bata iya shawo kan wannan matsala ba. Mun tattauna da yaran da suke zaune a gida a wannan rana ko yaya suke ji a zaman da ake yi na dabaro a wannan lokaci sakamakon hutun dole da aka yi a faɗin duniya? Muhammad Alamin Abubakar. to ga shi ranar yara ce ta duniya. Kun saba a baya kuna fita ku je guraren wasa a irin wannan lokacin ku yi abubuwa da dama kuma gashi yanzu kuna gida. Yaya kuke ji a ranku? Gaskiya ba ma jin daɗi saboda wannan shekarar makaranta ma ba a zuwa makaranta. Saboda mun saba kowace shekara ana kai muna shakatawa amma wannan shekarar ba kai mu ba. to yanzu muna kiran gwamnati ta taimaka da buɗe mana makaranta saboda mu yanzu ma ba a garin nan muke ba mun zo garin nan aka kulle aka kulle gari ba yadda za mu fita mu koma inda muke muna kira ga gwamnati ta taimaka a buɗe gari kuma a buɗe makarantu to ga yara nan da muka same su suna gida a wannan rana ta yara kuma uh, ga shi ba a zuwa makaranta kuna jin daɗi da kuke zaune a gida yanzu ba ku koma makaranta ba me yasa saboda karatun mu baya tafiya a wannan hutun da ake yi kuma dai ku me za ku faɗa a kan ne iya so gwamnati ta buɗe mu koma makaranta ko ta ku ci gaba da karatu matakan kariya ne don mu ci gaba da karatun mu. na boko da kuma islamiyya ke a nan garin kike a ni daga suleja nake mun taho an rufe hanya ba mu da yadda za mu yi mu koma shi sa sai kuka zauna a nan mm. me za ka ce a wannan rana ta ku ta yara ga ku kuma a gida muna murna ga wannan rana amma da mu ba ma zuwa makaranta allah ya yi mana wannan annobar Amin da aka yi da babbar daraktar kula da hakkin yara ta duniya UNICEF wato Henrietta H. Fori ta bayyana damuwarta ga yadda makomar yara ka iya kasancewa a nan gaba duba da taɓarɓarewar lamuran karatu da kuma rashin samun cikakkiyar kulawa. Duk da dai ta ce akwai sauran dama shekaru talatin da ta gabata manyan jagororin duniya daga sassa daban-daban sun samar da wata mafita ta yadda za a kula da hakkin yara da kuma cikakken 'yanci to amma har yanzu lamarin bai kai ga samarwa da yaran cikakken jin daɗin da ya kamata su samu ba a shekarunsu to sai dai mun tattauna da wata dattijuwa da jikokinta suka kai mata ziyara a wannan rana ko me sukan yi gurin bawa yara cikakkiyar kulawa da za ta inganta rayuwarsu alhamdulillah wa'annan gaba ɗaya jikoki ne mun gode wa Allah da ya nuna mana wannan lokacin na gansu da yawa sun kai nawa da yawa to ai wanda suka haife su ne su ma suna da yawa an su kai talatin har da ɗoriya ma a ƙarshe an yi kira ga matasan wannan zamani da su yi kira ga gwamnatoci da 'yan kasuwa da kuma jagorori daga kowane sashi su yi ƙoƙari wajen ɗaukar gabaran kula da lamarin yara daga yanzu har inda mai ya ƙare su tabbatar yara sun sami 'yanci domin su ne manyan gobe. Haka zalika, uwar gidan shugaban kasar Najeriya wato Hajiya Aisha Muhammadu Buhari ta taya dukkanin yaran da ke faɗin ƙasar nan murnar zagayowar ranar yara ta duniya. Amma sai dai uwar gidan shugaban ƙasar ta ce duba da halin da duniya ta tsinci kanta a halin yanzu na annobar COVID-19 ta sanya wannan shine karo na farko da za a gudanar da bikin ranar a killace. Ƙarshen rahoton kenan Ali Rabiu Alidadi.